العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعد الجنة جزاء للطائعين والنار إقابا للمجرمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to idan ba manta ba muna tattaunawa akan istiqama kuma mun kai kan asalin istiqama shine imani inda muka fara da imani da Allah tabaraka wa ta'ala wanda ɗaya ne daga cikin rukunan imani shine na farko sannan kuma imani dama shine babban mai gadi duk wani security za a sa maka in an baka imani an baka karshen security shi zai gadin ka a duk inda kake ka san Allah yana tare da kai yana ganin ka ka san ya sa mala'iku suna rubuce abin da kake aikatawa to wannan imanin shine zai baka damar kafuwa akan abin da Allah yake so da nisantar abin da Allah baya so misali an tambaye wani malami Hatimul assam aka ce wai akan me kake gina rayuwarka sai ce yana gina rayuwarsa akan abu hudu abu na farko da ya ambata yace ya san arzikin da Allah ya rubuta masa nasa ne ba zai tafi wajen waninsa ba duk inda aka yi kasan bayan an ka shiga cikin mahaifiyarka kamar yadda annabi yace kowane ɗayan ku yi jima'u khalquhu fi batsani ummihi 40 nutsu nutfatan bayan kwana arba'in ya koma ya zama gudan jini bayan kwana arba'in ya koma ya zama tsoka arba'in uku wata hudu kenan kwana ɗari da ashirin. to daga nan sai a turo a hura masa mala'ika a ahuwan a hura masa rai a turo mala'ika ana hura masa rai to me rage sai inda aka samu rayuwa akwai bukata inda aka sai ga mai rai to akwai bukatu a wannan rayuwar tasa kowane irin mai rayuwa ne ko dabba ko ƙwaro kawai inda an samu rayuwar a ƙarshen rayuwar akwai bukatu to haka to dan ada yana bukatar ci da sha da abubuwa sa ce to a rubuta masa arzikinsa shi abu na farko da za a rubuta to wannan arzikin ya ce ya san nasa nasa ne shi aka rubutawa ba zai je ga waninsa ba shine abin da Bahaushe yake cewa rabon kwado baya hawa sama ko ya hau ma zai faɗo in za gane wannan karatun a fili wanda suka zo daga karkara kai za ka je ka ka yi shuka ka yi girbi ka ɗauko gero ka kawo gida kana aje shi sai fara ta tashi daga kan geron ko kan harawar ko kan ciyawar sai ta jira ƙasa tana jira ƙasa cikin sakan ɗaya zai ga a bakin kadangare kaga arzikinsa ne fa amma duk wancan wahalar da kake akwai silar ka ɗauko arzikinsa ka kawo masa shi ma to shine bahaushe ya ce rabon kwaɗo baya hawa sama ko ya hau ma zai faɗo to yace abu na farko da yake gina rayuwarsa kawai dai ya san arzikinsa nasa ne ba zai je ga wajen waninsa ba kawai yanzu kai abin da kake na zuwa kasuwa da wasu abubuwa kama sila ne amma asalin arzikin rubutacce ne sana abu na biyu sai ce akwai ayyukansa da ya san wannan ayyukan shi Allah ya dorawa wani ba zai sauke masa ba shine a hasashen shari'a ake kiran su faradu ainun ayyukan da suke na ainun ne ma'ana ba ya ɗauke wa mahaifi mahaifi ba ya ɗauke wa ɗa mata ba ta ɗauke wa miji ɗan uwa ba ya ɗauke wa ɗan uwa kowa shi zai dauke wa kansa yanzu kaman wannan sallar da kai in cikin Kano ƴaƴanka ne ba za su iya taruwa su yi maka sallah ba kana da rai da rayuwa da hankalinka kawai kai ne za ka yi ka in za su yi raka a dubu saboda kai kai dai taka hudun azara ake bukata zakkar dukiyarka in nawa za a tare a bayar a ce mun tsaya masa mun bayar kai takan ake so ka fitar a taka ake so ka fitar yasa ita ma ka ce ita abin nan zakka ita haƙƙin dukiya ce ba haƙƙin mai dukiya ba ce mun san wannan ba kamar sallah ba ce shi sallah sai ya balaga za a ce zo ya yi sallah amma ita kwa dukiya jaririn gidanka in radda aka haife shi an tara masa kyauta tasa ce ta haura nisabi aka shekara yana da miliyan ashirin sai ya fitar da zakka a cikin ta ka gani mahaukaci ko mun tuburewarsa ko baya sallah inda yana da dukiya da ta isa zakka sai ya fitar da zakka saboda ita haƙƙin dukiya ce shi yasa annabi sallama da ya tura mu'azu zuwa yamin sai ce ukhazu min agani ya ihim a karba daga mawadatansu ya ce wani kuma mawadaci kuma da yaro da babba da mahaukaci da mai hankali ko zai iya zama mawadaci sai annabi ce min agani ya ihim daga mawadatansu wato turaddu ala fuqara ihim to wannan yana daga cikin wajibai a haƙƙin mahaifanka wajibi ne duk gidan gidanku su taru kowa yake kyautata a mahaifanka amma kai ka ware ka ce ai da masu yi kai ba za ka yi ba ka sauke wajibinka yin su bai sauke naka ba su sa ka yi ce abu na biyu ya san akwai abubuwan da suke wajibi ne kuma shi Allah ya dorawa sai zaka sai shagaltu da su baya wasa da su ya ce abu na uku ya san akwai ajalin da aka rubuta masa bai kuma san ranar zuwansa ba ka san ita mutuwa ita ba ta zuwa sai tatan ba shiri ba ta notice ba wani abu da yake cewa ake cewa wannan alamar mutuwa ce ba ta tare sai da cuta ita ba tare ta lafiya ba wa kan min sahihin mata min gairi illatin wa kan min saqimin ashahinin min ad-dahr wai mai lafiya nawa ne ya mutu ba ko ciwon kai yanzu fa muka rabu da shi mun yi sallah yanzu ba da shi yanzu bai shiga gida eh ai ajali ne shi ma bai sani ba kai ma baka sani ba ya zo masa sannan kuma mara lafiya nawa ne wanda su mutane a lissafinsu an fitar da tsammani ya warke masu lafiya suka yi ta mutuwa a gabansa da za ka ce abu na uku na san ajali na zai zo mun bagatatan wa ana ubadirhu ni kuma sai nake gaggawa kafin ya zo in san me na tanada wannan shine ka'ida yace tunda dai muka san akwai ta ba mu shakkar abkuwarta sai mu daina faɗin halinta ‘yan uwa mai tattalinta tun rai bai kai ga tawafa ba mace tattalin ta kiyaye haddi zuciya ta yi ijtihadi bai da boye a bar fasadi har a kai ga biyan maradi ba sai an san ka lafiya ba ba ka kiyaye da ita kar ka ba mutuwa aminci dan wada kowa din talauci dan kana da wadata har ka manta da mutuwa kowa din talauci dan ba yadda kake rayuwa duk babin ka sai ta mai da kai zero yace ta haɗa mu waɗansu ƙunci ba su tauna abin da suka haɗe ba ya ayi mutum ba ci ba ta an sa ya dawo abu na hudu na ƙarshe ya ce duk inda nake shine mahallin shahidinmu ya ce na san allah yana ganina sai nake jin kunyar saba masa kaji babban mai gadi kenan imani ya ce duk inda nake na san allah yana ganina sai nake jin kunyar saba masa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 su mala'iku wasu makalukatun minan nuri ne litan fiza awamirillah da haske Allah ya halice su kuma ya halice su ne dan zartar da umarnin Allah su saboda tsabar su budo kama sai Allah ya halicce su la ya asuna Allah ma Marahu, ba sa saba ma Allah umarni wa ya fa'aluna ma yi umaruna duk abin da aka umarce su an gama shi yasa ce ibadun mukuramuna su masu karamci ne sannan la yastahsiruna ba sa kosawa wannan mala'iku kenan kaji da haske aka halice su a suna da falala ta da Allah tabaraka wata ala yake hada sunansa da su wa man yakfir billahi sai ce wa mala'ikati wanda ya kafir cewa Allah da mala'ikunsa man kana aduwan lillahi sai ce wa mala'ikati wanda ya zama maƙiyin Allah maƙiyin mala'ikunsa ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa ce wal mala'ikatu to su ma ka yi imani da su kamar yadda Allah ce kullun amana billahi wa mala'ikati to ka yi imani da mala'iku shi imani da mala'iku a babin kafuwarka wajen addini abinda zai ja maka shine tun da ka san ayyukansu daga cin aikinsu akwai rubutu a kanka daga da ka balaga aka sa maka alƙaƙai shine in ka gaba a rubuta ba to ba kai ba wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya alamuna ma tafa'aluna annabi sallallahu alaihi yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahari mala'iku sun yi attachin ku suna bibitar ku wasu mala'ikun a cikin daren ku wasu mala'ikun a cikin yinin ku wanda suka zo da la'asar da asuba za a canje su idan suka koma sama wajen Allah sai Allah ce kaifa taraktu ibadi wa huwa a'lamu bihim Allah ya tambaye su ya kuka bar bayi na alhali ya fi su sanin halin da bayin suke ciki amma tambaya ce ta cikar mulki sai ce atainahum wa hum yusalluna mun je musu lokacin da muka je musu suna sallah wa tarakanahum yanzu ma mun baro su wa hum yusalluna suna sallah da Allah da asubahi kaji ana ba da shaida akan shaidar mala'iku ya kai ya ke a daidai wannan lokacin to amma dai almuhimmi shahidin mu ya ta'aqabuna suna bibitar ku ka gani Allah subhanahu wata'ala yace su wa'annan mala'ikun ba wani ma lafazi da za ku yi illa ilaihi raqibun atid akwai wanda suke attachin din ku suna rubutawa sanin aikin mala'iku a kanka sanin cewa ba sa saba ma umarnin Allah in kaga ba su rubuta ba to baka yi ba rashin jini rashin tsagawa to wannan zai saka kafa akan addinin Allah wajen yin me yin abin da Allah yake so da kuma nisantar mai abin da Allah baya so dan ka san in ka ki ka bi san rai san rai bacin rai ne kuma tsuntsun da ja ruwa shi ruwa zai doka Allah ya datar da mu Allah ya tabbatar da mu akan imanin mu wa sallallahu wa sallim ala man talaqa min al-hakim alim wa assalamu alaikum